suka neman makansu abu wanda a kaskantacce masu daddunahu abinda yake an tushe ko ma baya ne matsanin nufusu a kadasiya duk idanun wata rayuwa wadda an mai tsarki an tushe kuma baya ne babu rayuwa mai tsarki wata ce ga ta ga Allah eh sai dai alkiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ranar alkiyama kan za a ga Allah manzo Allah amma sallallahu alaihi wasallam ya ce satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara munira za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata da ran goma sha Allah madaukin sarki yace basu yawma yarawna malaikata yawma yarawna malaikata la bushra yawma idhin lil mujrimin na'am fa aqulu ma idhum mahdu Allah ya ce yau mai raunar mala'ika ranar da suke ganin mala'iku ranar za su ganin mala'ika mala'ika talmauti ranar za su ganin mala'ikin mutuwa aula azaba ko kuma mala'ikin azaba yaushe yau malmauti au yau malƙiyama ko kuma ranar alƙiyama nusiba an ba an wa yau manasba bi uzkur au bi ma alaihi Allah ya ce ranar suka ganin mala'ikin nan kan la bushra yawma idhin lil mujrimin wannan yini babu bushara ga kangararrun mutane kangararrun mutane wanda suka ki kadaita Allah da bauta rannan ba su da bushara ai li kulli mujrimin rannan babu bushara ga duk wani mujrimi aw lahum kinan la bushra lahum fa wada'a mawdu'a damir sai aka dora ainin mujrimin bagiran damiri bayanan bi anna jurmahum bayanin cewa lallai laihinsu huwa al-mani'u lil shi ya hana su daga ai musu bushara bi khilafil mu'min sabanin mu'minai su kan falahumul bushra bil janna mu'minai suna da bushara da aljanna Allah ka cishe mu mu'minin da ya rike tauhidi ya kadaita Allah da bauta har lokacin da rayuwa ta taho mai shina nan ga tauhidi ne to shi shina da bushara innal ladina qalu rabbuna Allah lalle suka ce ubangijin mu Allah sun mastaqamu sannan suka kai kawasu har mutuwa ta zo mutu suna nan rike da tauhidi ta tanazzalu alaihimul malaika su malaiku suna sauka gare su suna ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu kar ku ji tsoro kar ku damu kar ku damu da rabuwa da duniya kar ku ji tsoron mutuwa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bishara da aljanna wannan da an ka alƙawarta muku ashe mu'mina suna da bishara Allah ka cishe mu wannan bushara Allah ka cishe mu wannan bushara Allah ka ba mu ikon rike addinin mu mu rike addinin mu hatta huwa mutuwa gare mu su kan mu'minai falahumul bushra bil janna to ranar da su mushrikai suke ganin mala'iki wa yaquluna suna cewa al-kafara. kafara idza ra'aw mala'ika idan suka ga mala'iki inda mutugun mutuwa aw alqiyama ko kuma alqiyama ta tsayu za su ce hijran mahjura ala bisa ga al'adar su fi duniya inda nawa'ib lokacin da suka ga wasu musibobi wannan wazin lokacin da wayansu abubuwa suka saukan musu ya kulu na zalika suna cewa hijiran mahjura fi maqamil isti'azati amma ga matsayin neman tsari kariya Allah ka kare mu ai auzan ma'azan yasta'izuna min al mala'ikati suna neman tsari tsakanin su da mala'iku wa hijiran fil asali al man kariya Allah ya kare mu da kuwa wa من المصادر ذلك المذروري na ظهر هاجر ذكر zahara hajara يكي nasibaha wanda شيء an انبتن ma دي abin da ya sa kai mutun nasba hijran wa mahjuran lil mubalaga an kawo shi ko mahjuran din lil mubalaga Allah sarki wannan shine karshen abin da Allah ya kaddarci mu karanta yau muna fata abin da muka wadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure wanda ya sadarwa Allah gane da mu abinda mu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullah to alama gani na rahama na musulmi na eh na musulmi na wanda za a awo Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tambaya na tambaya akan cewa menene hukuncin wanda bai yadda da hadisi ba ko yana halatta a yi hulɗa da shi cikin musulunci wanda bai yadda da hadisi ba kamar bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bana don hadisi ta tattan magana ta wadda ta hito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka kareta ka ce baka yadda ba to ka karetar da manzon Allah ya sa mu gani don haka batun hulɗa da shi bata taso ba ba a hulɗa da shi sai in hulɗa ta kira ne za a yi

wanda yake yana da abokin aiki kirista shi ko kiristan nan ran lahadi ta hina hiya wurin nashi abin da ya kai sai ya roƙi ainihin musulmi ya haka mishi don mi don shi kuma in zai na juma'a ya haka mishi eh babu komi wannan hulɗa eh, babu komi wannan hmm. a Allah kuma yau za mu dakata cikin gudu a yau sai akwai wani bawan Allah da ya aiko yana neman taimako na addu'a game da wasu abubuwa da yake ji mu tsoro to Allah ya kura yi mai abin da yake ji mu tsoro Allah ya amintar da shi yake so abubuwan da ke da bukata yake yana roƙo Allah ya bayar duk wanda akwai alheri a to Allah shi bahi so Allah ya biya mai bukatoci ne na usai amin malam amin malam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد نعم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka ka karɓi ayyukan mu ga harta mana zanubban mu Allah ka ba mu aljanna ka fiddausi malamin da ya karantar da mu ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa fahimta Allah ya ƙara ɗaukar darajarsa Allah ka shirya mai da zuriyarsa wanda ya halifanci wannan khalifa kuma ubangiji Allah ka mai samu na su lafiya ka sanya ibadar da suka je Allah ka sanya karɓaɓɓiya ce ta zama musabbabin shiga aljannan mutare su baki ɗaya. Allah mana roƙonka ka ba mu ruwa masu ya masu albarka. Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka Allah wannan halin da muke ciki na fari ubangiji Allah ka yayi mana Allah ka sanya zama lahiya cikin wannan ƙasa ta mu Allah ma fitinoni da suke aukuwa a cikin wannan lokacin muna roƙonka ya Allah ka yayi muna Allah ka sanya zama lahiya cikin wannan ƙasa ta mu ka sanya zama lahiya a jihohin mu na musulunci ka sanya zama lahiya a gidajen mu da ƙananan hukumomin mu Allah ka sanya aminci a cikin wannan rayuwa ta mu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka ba mu lahiyar zama lahiya ka ba mu karatu mai albarka da fahimta da ta dace da shari'a